الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na juma'a garin bakwai ga watan muharram hijira 1444 wanda ya dace da daren biyar ga watan augustus a 2022 allah maɗaukakin sarki marmatan kukura, ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na bidatun mustahid wa bidatun da kuma littafin asasiyatul tamwil al-islami ba mu gushe ba muna cikin maslin bayani kan majinin istihaba kaka za ta yi ah, idan lokutan sallah ya hukuncin da yi za ta yi wanka sau ɗaya ne za ta yi wanka sau biyar ne za ta yi wanka ah, sau uku ne hmm? kawai na ga da ba ta mun yi baya ba za mu tura daga inda muka tsaya an can mako bismillahirrahmanirrahim وأما من ذهب مذهب النسخ أما waɗanda domin man yana ɗaukar ma'anar waɗanda ko wanda tun guda amma waɗanda suka tafi mazhabar naski matafiyar naski suna ganin wasu hadisan sun soke wasu hadisan wato hadisan na hudu da muka ambata wasu sun soke wasu Fakala, shi wannan kofa waɗannan sun ce inna hadisa asma bintu umayis suka ce hadisin nan na asma bintu umayis wanda shine hadisi na uku in kuka tuna shine hadisi na uku cikin hadisi hudu da muka yi da muka karanta ko nasikun li hadisi ummi habiba wato ya yi naskin hadisin ummu habiba hadisin ummu habiba shi ne hadisi na biyu kuma kuma zarara an gani wasu danda da zalika ko masu wannan magana ko mai wannan magana ya kafa hujja akan cewa hadisin asma bintu umayyar ya soke hadisin ummu habiba ya kafa hujja da hadisin da za mu karanta yanzu bima ruwa na aisha wata hadisin da aka ruwaito daga nana aisha da zai hadisin da'ibi ne cewa anna sahalata binta suhailin sahala yar suhail استهربت ta samu jinin istihaba ta faɗa cikin jinin istihaba ta samu larurar jinin istihaba sannan wa'annan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kana ya amuruna ya kasance yana umurtan da bil da yin wanka inda kulli talatin a kowace sallah ta farilla فلما جهدها ذلك لوكتن ده هكا يوها شيتا لوكتن ده هكا يوها شيتا أمرها النبي سيئة أم شيتا أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت واحد هذا صلوا للمغرب آه، صلوا للأظهر بالأثر دوان كادئة والمغرب والعشاء بغسل واحد هكذا انتهى المغرب والعشاء cikin wanka guda sannan wa taftasir talisan sannan ta yi wanka na uku da sufi da sallar asuba ba da wani hadisi da'ibi ba ne da filan zai ba mu damar mu jingine wato abin nan hadisin ke cewa a yi menene a yi wanka lokacin sallah sai dai kuma za a ce ato ako a ce haka za a ce mata a yi wanka lokacin sallah ta yi wanka lokacin sallah sai dai in hakan zai wahalce ta sai ta yi wanka sau amma kuma a ya ba da ranti a ce a yi ba wani wanda ba wata wanda za a ce duk sallah sai ta yi wanka a ce hakan bai wahalce ta ba kenan dai babu wata mafita ba ke sai ce wannan hadisi na asma bintu abin nan mai ya sha da hadisin ummu habiba alai muskila kamar da muka ce hadisin ba su ke ne wadi wa amma ma zahabu ila mazhabil jam'i amma waɗanda suka tafi matafiyar aiki da hadisin gaba ɗaya kowane hadisi a ɓangaren da ya dace da shi hmm? su ga yadda suka ce faƙalo suka ce إن حديث فاطمة بنت هبيش wanda shine hadisin farko da kuma taro kuma hadisin da bukhari da muslim da suka rawaito shi mahmulun ana za a dauke shi ne ko ana daukan sa ne alallati ta'rifu ayyam al-hayd min ayyam al-istihaw ana daukan sa ne cewa hadisi ne da yake magana kawai kan matar da take iya sanin jinin da in shigo take bambanta shi da jinin istihabar amma ga wanda ba ta bambanta cikin eh, wanda ba ta iya bambanta tsakanin jinin istihabar da jinin hailanta ba ta cikin wannan hadisi gaba ɗaya ma bai magana kan sannan wa hadisa ummi habiba shi kuma hadisi na biyu hadisin ummu habiba shi kuma mahmudun ana daukan sa ne alallati la ta'rifu zalika da ba za ta iya bambanta tsakanin jinin hailanta da jinin istihabanta ita wannan fa umirat sai aka umarce ta bi tsuhuri da yin wanka fi kulli waqtin cikin kowane lokaci na sallah ihtiyatan lis-salah saboda ihtiyaɗi ga lamarin sallah Wazalika dalilin wannan ko shine anna hadhihi domin ita wannan wacce ba ta iya bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihara idza qamat ila salati idan ta tashi domin yin sallah ya kamalu an takuna tahura ta yi yanzu ba cikin haila ba yayi suna cikin jinin istihaba ne yayi kuma suna cikin jinin istihaba ne wannan bai yi inda za a baka ya bambanta ba ko haka ba kenan domin ta yi ihtiyadi da sallar ta to ya kamata kenan a ce duk lokacin da ta yi sallah ta yi wanka domin kada ta yi sallah alhali hailanta ya ɗauke ba ta yi wanka ba an fahimta hmm. shi ne ma nan ihtiyadi kenan kenan fa yajibu alaiha ya zama wajibi akan ta taktasir li kulli salat ya wanka ko ta sallah wa amma hadithu asma'a binti umayr hadisi na uku kenan kuma da ba shi wannan hadisi shi kuma fa ne za a dauke shi ne alallati la tamayyazu laha ayyam al-hayd min ayyam al-istihaba ita ba ta iya gane kwanukan wannan ba ta gane jini jinin wane ne ya yake jini ta ne ko ba jinin alimi ne ta wannan ba ta iya gane kwanukan haila da kuma kwanukan istihara illa annahu sai dai ita kad ya qadu anha fi awqatin jinin ba wai yana ta zuba bane ko lokaci a tayu jini ya zuwa mata na awa uku za a samu awa ɗaya ba jini tayu ya sake dawowa awa biyu da yanke awa biyu sake dawowa mai irin wannan hali sabanin wancan ta farko ita ta cikin jini ne ko lokacin ba ba ta iya gane wannan jini istihara ne ko jini haila an gane wannan ita masu kan haka ɗin ne amma ita wannan muskilar ta jini yana iya yin kewa ana ya samun gawa hmm? kwana biyu tana cikin jini kwana ɗaya ba ta cikin jini sashi kwana uku tana cikin jini kwana ɗaya ba ta cikin jini haka shine manawa a hadisu bintu umai fa mamulun ala alallati la yatamayyazu laha ayyamul hayd kan haila ba sa bayyana gare ta ko su ta bibi da za su bambanto gare ta min ayyamul istihaba da kwanukan istihaba sannan kuma har yanzu ita sannan ita kuma har yanzu ƙaryan matsayo ana fi yaukat ya yi jini ya yanke mata cikin wasu lokuta to fa hazi ita wannan idan kada an haddamu idan jini ya yanke mata wajaba alaiha ta taktasila wa tusalli bi dhalika al-ghusl salatayn idan jini ya yanke wajibi ne sai ta yi yawwa sai ta yi wanka ta an salloli ranar la'azar da la'azar ta na wani ba ta shi to kaga sun yi aiki da hadisan da ba ɗaya kowanne ne da irin hali da suka shi an fahimci ta ta yi wannan masaba ta kama hankali allahu alam kamar duk kowane kowane hadisin an ba shi fuskan da ba aiki da shi ba tare da an bar shi ba a zai aiki wannan a wuri kaza a bangare kaza a hali kaza wannan kuma zai aiki a hali kaza wannan kuma zai aiki a hali kaza kuma wannan shine asali asalin duk na nasi ingantacce da ba nasi bai tabbata a kansa ba shine zaman to yana aiki to wannan kenan wa huna qaumun to akwai kuma wasu mutane da su wasu maluma kenan su kuma zahabu masabar siyo sun tafi ne matafiyar ba wa mace mai istihaza zafi ba ta zaɓi a kan mi bayan hadisin ummi habiba tana da dama tana cikin istihaza ita tana da dama ta zaɓi yin aiki da hadisin ummu habiba hadisi na biyu wa asma' da kuma asma bintu umais hadisi na duk wanda ta dauka yayi me hujjar ku akan bada wannan zabi wa tajju li zalika bi hadisi hamna su kuma sun kafa hujja akan wannan da hadisin hamna bin jahsh hadisin hamna bin jahsh wa fihi cikin wannan hadisi ya zo kamar haka أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها النبي يا بعد ذلك وهؤلاء وأنهم من ذكت في متفير باوم استهابا ذاتي وتأيكد حديث أم حبيبة وتأيكد حديث أسماء daga cikin su man kala ko ne ce innal مخيرة وتي أكي بات ذاب إذن هي التي إذا إذتي ما اجتهاد النمذ لا تعرف أيام حيضتها فكي يسنن فكي يوم قال هايلا ومنهم دك شكنتكم أقول لك من قال أقول لك بل هي المستهاضة على الإطلاق تكوة مستهاضة ما اجتهاد فكي تنا ميزة ميزي قوانو كان آه، أبنى ناتا Eh, abin nan ta ko ba ta iya mai zaiwa tana eh, tana sanin kwanukan hailanta ko ba ta sanin jinde ne kowace ma mai zaiwa wasu kuma daga cikin wannan masu manna matariyar sun sun kasu kashi biyu kamar yadda muka fara karanta yanzu tana da zaɓi ta yi amfani da hadisin ko ta yi da hadisin umu habiba da hadisin abima آه، بنت أمية وهذه عارفة كان أي غير عارفة تاثني قوبة الزنيبة وهذا قول خامس في المسألة إذا مكعب كيوان زي ذا ممثلة تبير كيف وانا دابا ما امبتيتا وما امبتيتا وما إلا أن الذي في هديث همنا tun da wuce da yanzu ya zo yana zai zai zo ya yi abin da ya mula haka ita sai dai wannan da ke cikin hadisin abin nan hamna bin tujahash wato wanda shine hadisi na hudu ba kuma ta ba hadisin da muka karanta na eh shine hadisi na hudu wanda muka karanta hadisin hamna din kenan ana rasulullahi khayyara أبنى آه، آه، إنما هو التفير بين أن تسلي الصلوات كلها بطول واحد وبين أن تتهر في اليوم والليل ثلاث مرات نعم بعد أمون نيا وينا تتهر إنه جدي لا يمكن آه، بعد shi hadisin hamna hadisi na hudu kenan cikin hadisin mu ai ya ba da tafsir ne akan ka yi sallah biyar din nan gaba ɗaya da wanka ɗaya kawai ko ba haka ba ko kuma ta yi wanka cikin awa 24 cikin salloli biyar ɗin ta yi wanka uku abin da ya faɗa ke da ciwon tafiyar وأما من ذهب أما وندي بكم إلى أن الواجب أن تذكر في كل يوم مرة واحدة وندي في مكتب سوى أقوت لنا في منين سيوانك وديكو أي أنا كنت مكتب من مكتب فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك ولست أعلم بذلك أحسن نرشدتي ولا يدفي هو وابننا نعم. سوى ابنك واجبي أكن تشيني أن تكفر حيوانك في يوم مرة واحدة في عشرين له نسل إكوي كايو فلأله إنما أوجب ذلك عليها كايو يا وجب كامك ولنا لمكان الشك saboda shakka ke na wasu da yanzu ko cikin eh, eh, abin nan eh, ta yi kila ce ta cancanci abin nan samun jinin haida watakila yankewar jinin haida saboda kan kila sai ta yi wanka sosai amma kuma wannan ne sai ga yi wani abu ne mai tantance idan shakka ne don yankewa shakka ne zai zama da rikai wanda wanka na kowace su haɓar da sau ɗaya za ta yi ne ne magana shakki magana shakka to alhum dai shi ya ce walittu alamu fi zalika tsarin bai kan wani hadisi ba cikin mai wannan matafiya na wajabta wa mai istihara wanka sau ɗaya kawai a cikin awa 20 da 20 za mu tsaya nan a ba an yawan jamhur suna kan martaba martabar farko din da malikiya da harbiya da shafiya da harabiya duk suna kan martabar farko kawai dai sun bambanta maganar kowace sallah za a mata da wa'in a matsayin ci. ko kuma a matsayin istibabi malikiya sun tafi a kan mai a matsayin istibabi ko da suka tafi a matsayin wajibi duk sallar sai an sake sai ta sake a lura ba wanka ba sake a lura za ta yi wanka lokacin da ya kusa sassan jinin ta ya ɗauke ta zama zo mustahaba mustahaba kana zaman zo mustahaba istihaba mustahaba babu wanka a kanta kuma wannan shine masabar jumhur an fahimta daga wannan suka gina hukuncin da suke cewa sauri sun gori da sauransu suke cewa sauri ɗayin alwala kawai a kowace sallah saboda haka ita ma wannan mai istihaza ba magana wanka a kanta ko so ɗaya cikin awa ashirin da uku ko wani abu a'a za ta yi wata dai lokacin ta san yanzu ta shiga jinin istihaza kaga haila yayin kike wazin ta yi wanka wannan ya kare bai da abin nan yanzu ko ta cikin istihada ko shekaru nawa za ta yi ba maganin ta yi wanka don yin sallah sai dai ka yi alwala ko wata sallah alwalan nan so da kuka shi ko da suke cewa wajibi ne ko wata sallah ta mata alwala tawa'un an samu abin da ke kare alwala na al'ada da aka sani su gori ko ne ko ba a samu ko kuma wanda suke cewa mustahabbi ne ka yi ne ka yi alwala taban wannan ta yi alwala nan ba shakka inda wani abin da ke kare alwala bai same ta irin su ba haya ko ba wani ina sun zo dama babu wani kira zai cewa dole ne su san ta sake alwala ne kun fahimci abin sauran kuma fatawomi ne sauran matsalolin fatawomi ne na na irin su tafiye da sauransu

janaba a matsayin sa wanda janaba ya same shi yanzu ya gama eh, abin janaba ta same shi zai wanka a matsayin wanda mai jinin biki yanzu jinin bikin ta ya dauke za ta yi wanka a matsayin mai jinin haila yanzu jinin haila ta ya dauke za ta yi niyya saboda za ta yi wanka saboda dauke jinin haila ita kuma wannan a matsayin ta nan musu mustahaba yanzu lokacin sallah ya za ta yi wanka don wankan ta take yake kuma wajibi akan ta yi shi me yanzu za ta yi bismillah menene ne kuma an da wannan wanka zai dauke mata alwala ba sai ta yi ai wankan janaba da wankan haila da wankan daukewar gigi duka wannan suna iya dauke alwala domin wanka kamar iyayen alwala suke amma idan mutum ya haɗa biyu babu laifi ya yi alheri kan alheri wasu malu masu ce ka gani? ta ɗaya Eh. na'am eh ta yi saboda bai inganta a wurin su ba na'am بسم الله الرحمن الرحيم رام تاش لغا مغانا رميلتا في ليتي معيار الواقعية في التنويل الإعلامي معيار الواقعية واتو ميزان زمن ميزان كفر شيوان أبو نحكيك أن يبا na hakika ne ba na wala-wala ba yi an bayyana yanzu mun yi abin nan mizanin da ake cewa na akhlaqi da mizanin ibaha shari'a da kuma sunan ma'azura ne don abin da ya karya الميزان الأخلاقي هو ميزان الميزان الأخلاقي هو ميزان الإباحة الشرعية بضعي فاينانس بعض الإسلام فاينانس من قبل مثلا شيء بضعي كاسوان شيء haka duk abin da ya zamanto ya karya miyar ma'auni ko mizanin alwatsiyya kasancewan abu na hakika ne ba za a abu ba a gina abu kan wahamin kawai a ce a yi ta ciniki a kai yanzu misali akwai abubuwa na wahami ta yi irin ta'amalin ribali na misali wani ya ba wa wani miliyan goma bashi hmm? bashi din nan a matsayin Ah, zai biya shi cikin shekara uku eh? zai biya a cikin kowace shekara biyan da zai yi akwai inkiris da za a wata da za a kara mata idan kuma wata shekara uku din nan duk wata shekara da abin nan za a ninka saboda haka karku ba ba abun mamaki ba ne miliyan goma nan kafin a samu shekara goma a ce yanzu wani yana yana bin wani miliyan ɗari wani ya kiran sama babu harkin gaji. an ka kai yanzu da a cikin arzikin da zai ce a to an yi mai arziki ne yanzu ka gada ma yana da miliyan ɗari a nan ga suna a tsaba a jihu kuma a kan wani ma yana da miliyon ɗari da miliyon goma ya bayar wani saboda haka ni yanzu mai tsaki ne ina da nama da miliyon ɗari biyu kaga za ka yi ta'amuli da ni a matsayin mai miliyon ɗari biyu mai kuɗi ne kuɗi na kai haka miliyon ɗari dai wannan hakika ne an so shi yana da hawa miliyon wannan miliyon ɗari da ake faɗa zai wasu irin wannan ba za a yi tamwirin islami a cikin ba wannan misali ba ba an gane akwai mu'amaloli da yawa sosai a zan kaje wurin harkar abin nan kasuwannin hannun jari to za ka karanta irin wannan ko a ce maka yau kai ka ba da abin nan cikin eh, eh, eh, kayi investing a abin nan a kamfanin investing ko ka zo ka ba da miliyon da sai a ce maka yanzu ka kace to yau na kudi na miliyon ɗin na eh ai hannayen jari sun tashi miliyon ɗaya din kan ne yanzu ai kai kana da kuɗi wajen miliyon biyar babu ba tabbas ba wani tabbas an fahimta domin yana dogara su shine don kudin imar abin naka ah, a yau yadda kasuwa ta abin nan darajarsa ta kai haka ta kai miliyan biyar ɗin ta kuma gobe kashi gari kuma ga zuwa ce maka dama kai miliyan da gabar ko to gaskiya yau fa abin nan mallakar ka miliyan abin nan dubu eh, dubu ɗari biyu ne kawai saboda kimar hannun jarin ka nan da haibe yake a abin nan to ka ga irin waɗannan ribace-ribace da ake gani akan saboda harkar abin da ke tafiya na mu'ashira wanda yake ba waki ba ne ba za a yi gini kan irin waɗannan abubuwa da kuma akwai wasu abubuwa kamar na haƙoƙi da ake kira su options da ake kira ikhtiyara hmm? suna nan cikin islami ko masu hankali harkar financing su riga kuma ko a rediyo ne kana sauraro za ka fahimci yawa ce maka hannayen jari na nilo jojon eh, menene da ko dawujan ne kuma zuwa na hannun jari na wane ne ya tashi kaza ya yi wane ne eh, to irin waɗannan abubuwa yawancin su duka akwai harkar wahami a ciki to musulunci ba zai iya dogara da su ba a dauke ka yanzu kana da kuɗi kaza sauran mu'amali da kai akan irin wani nauyin wanda wannan babu tabbas musulunci ba su san irin wannan ta muka ce biyar waƙiya ko fi kamilin islami mizanin waƙiya waƙiya mun taji mu fassara shi akan tabbata ko me za mu ci na hausawa ko masu jin hausa tabbaci ce tabbaci ya yi ما للتالي هو من المعايير الأساسية شيء ميزان ثبت نعم mizanin tabbaci yana daga cikin mizanoni na ginshi ko mizanoni ginshiƙai allati taktasi ahammiyatan khassa wanda suke tuttar ko suke samar da wani muhimmanci na musamman wato a harkar finance na musulunci dole sai an tabbatar da cewa kuma ciki kafin a yi ta'amuli na kasuwanci da sunan musulunci an fahimta sai an samu almiyar wato wato ne na tabbaci ba na wahala ba hatta muwaye shi financing harkar kasuwanci idza'un wato eh, wani aiki ne ko ta hidima ne ko wani project ne domin ya ba yana nufin ko wani aiki da za ka yi na kudi aikin da kake yi da kudi ko hidimar wani da kake yi domin ya ba ka kudi eh, yanzu yana da pos saboda zan sabuke maka zuwa banki da sauransu ina iya tura ma kuɗi take ba sai kaje je ka gida ne ba ka zama wani take ko ne wannan ana kiran sa khidma sabi mhm. ko project wani aiki a ne wanda mutum zai yi shi mutum ɗaya ɗaya kuma mutane za su yi ko kuma wani eh, aikace-aikace na gwamnati ko hidimomi services na gwamnati ko su project na hukuma wannan shi ne abin nan abin da ake ce masa kafa wato kafa'un wani aiki ne ko wata hidima ce musa'idin mai taimakawa lil qita'ati intajiyya da al'amuran aikace aikace wanda suke samar da abubuwa suke samar da kayayyaki suke samar da motoci suke samar da tekuna suke samar da babura suke samar da gidaje ko suke gina gidaje hmm? in cash alaƙi tun su tsira wanda suke samar da kaya wasu khidmat ko ke samar da sabis na mutane domin a biya waɗanda aka yi sabis da su ويعني ميار الواقية وتشي ميزان tabbaci. Yana مثل Allah ya mawala kada a yi wani abu kada a wata harka ta kasuwanci cikin kada a yi harkar kasuwanci cikin wani abu illa ma huwa sil'atun haqiqiyya sai abin da yake kaya ne na haƙiƙa ko hmm? amalin haƙiƙi ko kuma wani aiki ne na haƙiƙa ba magana wahabi ba wa an abin nan yustab'ada eh, a nisantar da tamilun na shaɓati wato kasuwantar da wani abu ko kuma financing wasu aikace-aikace allafi la tattamilu ila haƙiƙatar waƙiyya wanda ba ka dogara zuwa ga haƙiƙa ko kuma haƙiƙa tabbatacciya tabbatacciya kama hiya mujarratun fil alam alwaqi wato kamar yadda take a tsirce ko a bayyane a duniyar tabbaci min ma la tadiru shari'atu malan aslan daga cikin abin da dama irin wannan din daga cikin abubuwan da dama shari'a ba ta daukan su a matsayin kuɗi ne ko a matsayin dukiya abinda wani za a ce wani ya mallaki abu ba bi sababi ibtiadihi alin hakika saboda nisantar ka da waƙi da tambaci, wa kirabihi da kuma kusantar sa min at-takhayyulat wal awham daga abubuwan da kawai ake iya samu da alƙulwa to hmm? don ba waƙi kai da yanzu ka ba da miliyan goma kafin shekara goma ka zo kana da ka kai yanzu kuɗin ka kai miliyan ɗaya a matsayin kai mai dukiya ne biliyon ɗaya kuma ta yi wawa da kake bin faɗin bai da iko waje bai da biliyon goma ba ma wannan ba zama shekaru ba ta ga ya zama eh, kuɗi kenan cikin duniyar abin da kira ta sayyula tunani kawai kamar kai ne kawai wani lokaci fatara ya maka yawa kai ka tsaya sai ka ji kawai aiki yanzu ai ka zama da duniya ka ce jirgin zama ka ma gina gidaje ka gina wa ne wasu abokan ka gina su ana nan yanzu wata gona ta abin nan cikin dai kan mintoci haka ba ka kai yanzu kai biloniya ke na alam kayyurat ba mu wani waki a nan kana san kala mai da kike dinka dinka haka al'amari amma gadon kuɗi kai ko kuma wahalar su sai kai ka sun ka samu ko ne ba ke wani kaga suna da ayyuka sun طيب، شنو معنى اقترابه فكنت من التخيلات دقا أبو بكر كي كاو نقول واكو الزوجية والأوهام ما أه... يرام في وهمي بحوصة سلمين عن الوهمي نعم ها ومتكا عنا هذا هو ما يرام فترة واحدة يا أبو بكر to amma yana da kyau rudewa in wa me kai kana ganin abu kamar haka ne ba haka ba ne yana kama da rudewa a shi ta kayyar wani abun ka ne kawai na kwalwa ta take saka abin da yana ga maka kana iya wani su biloniya cikin kwalwar ka yanzu ka je niyo ka je makka ka yi wane ne ayi kaza duk ayi bishaja ayi wane ne wana a kira zan alamun san da yi ba ba da yake da wahami ba Ba ne shi wannan yana iya samun mutum a kana cikin hayyacin ka kana ga abu baki ne a shefari ne kai kuma da duk kayi da kana da dalilin da wasu ne a wani kuma fari ne ba a gidansa wahami yana iya samun kowa ko manyan maluma za a gwani lokaci suna yin abubuwan su cikin ɗari za su yi casa'in da tara din mai kyau wani lokaci a zaton sun yi shirye ba su ba a kowa ko sai wani ya faɗakar da su ko ma a wuri a kasa faɗakar da su har sai sun mutu su ba a ina sai a ce wani dai wannan wahame ne kuma ba wani abu ne da yana faɗo Allah ba mun kai makuwa ko to bambancin makuwa da akwai bambanci ne tsakanin makuwa da domin wasu ya za a bambanta mana su in akwai bambanci ina kamar ɗan uwa kamar ai ta ce kamar makuwan ku haka lallai duka da yanzu suna iya shiga juna gaskiya eh makuwa dai kaga yi abubuwa ne wanda yawanci sun fi tasowa kamar kana cikin tafiya gabas ya dawo yamma yamma ya dawo gabas sai a wurin ka gabas shi ne yamma da ko ba haka abubuwan suke wata kila ba ka yi shan wahala kai tafiya kana da sai ka samu wani wanda wata kila ma sai ya sha wahala ka ne fahimtar da kai da yadda abubuwan ba can ka ji hankalin ya dawo kaga wani ana jin ana kiran samu kowa yana samun mutane a cikin tafiya cikin gari wani lokaci ko eh, cikin daji na tunawa a ta wani lokaci na dan saurayi yau na shiga abuwar wata abuwa kawai sai wani abu ya same ni gabar da dawo yamma yamma ya dawo gabar da hankali ganin ba mahaukaci ba ne ba ko ba ba mu da kawa dai ne tawo ne na fahimci har na zai fahimci akwai matsala tare da abin dole kuma na shiga tambaya ana gani abin da bai yadda ba hanyar da bai yanzu ba ita zai zai mai ta bin haka har sai da zan samu inda nake na inda na gane haka na faruwa da mutum a cikin gari duk da ya fi faruwa a daji da mutum ya samu kowa a daji wataƙila ya kasa dawowa ma gidan kan da mai da hankali ba kasa dawowa da rai ba amma dai duk suna shiga juna da da ɗaya muwar da rikicewar wani abu ne da zai samu ƙwarar mutum a wani lokaci to muna da tsayawa nan ne a shi asali abin da kuma aka haramta ai ba a sai da shi an haramta cin mushe ba za a sai da mushe ba an haramta Eh, abin nan eh, cin kare ba za a sai da naman karin ba ko kuma wasu abubuwa da an halatta an haramta cin sa ne kawai ba haramta amfani da shi kamar jaki gaga za ka sai za ka yi gado za a komai binki ya ce sai dai ba za a ci ba kare ba za a ci ba ba za a sai da shi ba sai in ya tabbata domin karin ana samu mai amfani kare da zai da zai maka amfani kiwo ko kama farauta ko kama gadi ko ne abu wannan kare zance mafi inganci za ka sai shi za ka sai shi tunda an yadda ka ke shi domin wannan amfani ko duk kuma abin da aka yadda ka yi amfani da shi ba da za a ce shi ke na kai kai ta zuba ido ne sai wani ya zo ya kawo maki wata nan halatta maka amfani da shi dole halatta maka sai da shi ko sayar da shi ta wannan bangare yana iya sai da kare ta in ya zama to kare ne mu'allam wanda aka mai ilimi wanda aka koya masa ilimi amma kare haka kawai wanda za a rike saboda nishadi da kare yawanci masu rike suna rike shi a matsayin aboki ta yawo da shi kai wani wannan haramun ne haramun ne sai da shi haramun ne yake shi na na mutum ya yi noma sai ya ya kai zaka amma bai gama ta tara amfanin da ba sai kyauta da rabin da ya kyauta da rabin buhu daga baya da ya tattara amfani ne ga in ya hada ga wani rabi in ya hada da wani rabi ne ya kyauta da ni zai tsani da ya cika buhu goma da yake kuma da abu zai baka ya ba da wuce sai ya ga ya rabin nan sai ya mayar da ne kan da niyya ya haɗa da ba haka kun ji abin da ya mutum da amfanin gona sannan ya ba da kyauta kafin bi da zakar ke ya ba da kamar gobe bayan ya gama tattara hatsin gaba daya sai fahimci cewa in haɗa da wancan kyautar da ya yi da yanzu abin da ya rage masa zai isa ya fito zarta sai haƙi ne yanzu ya ce yanzu ba damuwa kyautar da na yin da yanzu zama to ce da Ya ke haka ke ne ko ai za su kakwa na kai ma kai abin hankali ba zai kawo ai ba za ka abin nan ba asali yankan ai ba wanda ya tilasta masa dai kyauta ne kai da sunan kyauta ne watakila ka yi shi ne da zumunta watakila wanda ka ba ya mafi ya mallaki ne da abin da ka mallaka in sadaka ka ba duk dai kayan ne saboda taimakon mutane wannan kuma wani haƙƙi ne na musamman wanda ba naka ne dole ka ne ka ba da haƙƙin da masu shi saboda ka bai kamata a haɗa wannan da wancan ba na kamar shi wannan mutum yanzu a wannan misali na yaron waƙi'iyya waƙi'iyya na shi sai amfani da ya ba da hannun jarin ta haka yana da miliyan ɗin ka goma ya ba da ya ba da jarin ɗin ya bayyana da goma kuma ga goma ana tsarin mm. da ka ta yi tun da shi yanzu da ya ƙi yanzu a can da ya shi yanzu yana da wannan kuɗin a ya saka mai da sake fito da kan ta kama tun da shi yana da ya ƙi na hakori a ah, to da ba mana dama zai zama zakka idan wani kaya ne wanda yake a kasan dama a kwamin lafi a zakatun eh, urudun tijariya zakar kayayyaki na sayarwa to kayayyaki na sayarwa ne ko a kanti ko ima ina su ne kawai masu da motoci duk wannan ne eh, urudun tijariya ne ko waɗanda suke da dabbobi da su sayar sayar ba dabbobi na kiwo ba wanda su zakar ke kama kai tsaye wannan duka ga urun tijariya ne shi urun tijariya da kuɗin da ke hannunka da su kuma wayannan urun ɗin kimar su kimar su kenan a kasuwa yau in za a sai da su ai wani abu da wanda yake na hakika kana ganin saboda ka sai ka zama zakka da kimar su na yau ba da kimar ta ka saye su yawa sannan shi kuma wannan kamar hannun jarin dama tare ka ba da ka sa naira miliyon nawa miliyan ɗari kenan tun da su tsabar kasa shi kenan saboda kuma ba zuwa ka gaya maka cewa kayan asarar su ba idan an tabbatar maka cewa kayan asarar su wannan kaga shi kenan kuma don hakika ce wannan asara don ba da za ka yi kuma ka ce tun da ka sa miliyan arba'in din nan kai ka yi ba dole haka za ka to idan ka sa eh, miliyan arba'in ne miliyan arba'in din wanda su wannan na hakika ne kaga su za ka biya su amma da wani zai zai ce abin na ce to kai yanzu miliyan arba'in din nan saboda ana ga hada-hada da ake yi kasuwa ta tashi kaza kaza saboda ka miliyan arba'in din nan sun ga wajen miliyan ɗari wannan zai zama tun halin kila domin gaskiya babu tabbas a ce maka miliyan ɗari kashi gari ko gobe a ce maka hannayen jari sun sake faɗuwa an fa kafa fahimci abin yawo na hankalin nan za a yi da aka yi za a sayar masa na'am lokacin da aka ce jarin ka ya kai miliyan ɗari eh amma kake kana buƙatar kashi eh za a iya sayar masa ta yi kan aka sayar maka ɗin ya shigo hakika mushkilar abin idan kana lissafin kana da ɗari ta yi ka shi gari kuma ta ɗarin ɗarin ai ba shigo hannunka sosai ba ana baka labari na yanzu hannayen jari sun tashi amma kuma kashi gari suna iya faɗuwa har yanzu a ce hannayen jari su riga sun faɗi to gaskiyar lamari dai nan zai zama to mahallin kila tsakanin kasancewar sa waki da kuma rashin zama rashin zama waki eh, na'am eh kwarai da gaske kwarai da gaske eh, za a wara daga madina <laughs> ni ma na ba ta jari sai kuma fannin abun ba ana tafiya kama abun kirki kama abun kirki wani lokaci na abin nan sai na ji abu malam biya ya dawo ya rushe gaba ɗaya malam na ce to na fasa a bani a bani dan abin da zai zauna nan ma kafin ya fita almuhim da ya cikin abin da na bayar ban samu kashi uku ba cikin abin abin da zai ce to alhamdulillah da ya fi na gane na hutar da zan mutu